Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahi rahman rahim a sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ko a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta biyu a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan sai labaran duniya sai kuma mu gabatar muku da shirin nan namu leka iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya to yanzu sai a gina zama domin a sauran shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau laraba goma sha takwas ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyu ga watan rabi'u thani da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 181 da sa gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan nuwamba na shekara ta 1839 mutanen kasar algeria suka fara yunkuri na biyu domin kwatar 'yancin kan kasar daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turawan faransa dai sun fara mamaye kasar algeria ne tun a shekara ta 1830 amir abdulkadir aljazairi ya fara yakar turawan faransa da mayaka kimanin dubu hamsin amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru da ƙarshe dai a shekara ta 1847 turawan faransa sun samu nasara a karin danasa sun kuma kama shi tare da tsare shi sai kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen ƙasar algeria sun sake haɗa wata rundunar domin yakar turawan faransa inda a wannan karan suka sami nasara a kansu a shekara ta 1962 masu saurare ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nuwamban shekara ta 1903 aka kulle yarjejeniyar daukar haya ta mashigar ruwa ta panama tsakanin gwamnatin kasar ta lokacin da kuma gwamnatin amurka yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin kasar ta amurka da ta biya gwamnatin kasar panama dala amurka miliyan goma sannan ta rika ba da dala 250,000 a kowace shekara an ci gaba da yin haka har zuwa lokacin da mutanen kasar panama suka tilasta gwamnatin kasar da kuma amurka sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta 1978 ne dai kasashen biyu suka kulla wata sabuwar yarjejeniya wacce ta bukaci amurka da ta mayarwa panama mashigarar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta hada tekun pacific da kuma tekun atlantic wanda hakan ya takaita zirga-zirga a tsakanin kasashen yamma da kuma gabashin duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wata ƙungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da abdullah azam karkashin jagorancin wani ɗan ƙasar saudiya mai suna majid almajid sun tura 'yan kunar bakin wake guda biyu zuwa ofishin jikadancin kasar iran da ke birnin beirut na kasar labanan inda suka tada bama-bamai kuma suka kashe mutane ashirin da uku. daga cikin waɗanda suka kashe akwai shak ibrahim ansari jami'i mai kula da lamura da suka shafi al'adu na iran ɗin a ƙasar ta labanan da kuma matar ɗaya daga cikin manyan jami'an ofishin jakadancin ƙasar da kuma wasu masu gadin ofishin jakadancin su hudu banda haka kuma wasu mutane kimanin 160 sun samu munanan raunuka sai dai jami'an tsaron ƙasar labanan sun samu nasarar cafke majid almajid da ransa amma sai aka kai shi wani asibiti domin kula da shi wanda bayan wani ɗan lokaci ya rasa ransa sakamakon raunukan da ya samu a musayar wutar da aka yi da shi kafin cafke shi kuma jami'an tsaron kasar ta labanan sun miƙa gawarsa ga gwamnatin kasar saudiya amma dai gwamnatin kasar ta saudiya ba ta ce uffan akan wannan batu ba jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe a agogon GMT da kuma Asar, Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. da lahai ga kuma labarin duniya da ne mushtaba adam zan karanto muku Labarin duniya da farko ga kanunsu kasar china ta yi kira ga amurka da ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya ta iran ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce an yi kisan kiyashi a yankin mai kadra da ke yankin tigray na kasar habasha hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗauki alƙalan kwallon kafa uku daga iran saboda aiki tare da su a shekarar wasanni ta 2021 to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarun ɗaya bayan ɗaya ƙasar china ta kirayi amurka da ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya ta iran wakilin dindindin na kasar cin a hukumar makamashin nukiliya ta duniya wang wen ne ya yi wa amurka wannan kiran na ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya ta iran din sannan kuma ta yi watsi da matsin lambar da take yi wa iran din ta fuskar tattalin arziki radiyon kasar sin na kasa da kasa ya ambato wakilin kasar a hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa yana faɗin cewa ficewar da amurkan ta yi daga cikin yarjejeniyar ita kadai da kuma yi wa iran matsin lamba wani abu ne da duniya bata aminta da shi ba matakin da amurka dai ta dauka yana cin karo da kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba ta 2231 a kan yarjejeniyar nukiliyar iran har ila yau wang ya jaddada cewa aiki da hanyoyin diflomasiya shine komawa aiki da yarjejeniyar ta nukiliya kasashen china da rasha ba su aiki da takunkuman amurka akan iran sabanin sauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar ta nukiliya na turai ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce an yi kisan kiyashi a yankin mai kadra da ke yankin tigray na ƙasar habasha ƙungiyar ta amnesty international a cikin bayan da ta fitar ta ce tana da tabbacin kashe mutane da adadinsu zai iya kai ɗaruruwa ta hanyar soka musu wuka a ranar tara ga watan nan na nuwamba a garin mai kadara da ke kudu maso yammacin gundumar tigray ta kasar habasha ɗakin bincike na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ya gudanar da gwaje-gwaje a kan gawakin mamatan a garin na mai kadara daraktan ƙungiyar ta amnesty international mai kula da gabashi da kuma kudancin afirka depros machina ya ce mutanen da aka yi wa kisan gillar 'yan kwadago ne da ba su san abin da ke faruwa ba dangane da rikicin da ake a yankin shaidun ganin ido sun faɗa wa ƙungiyar kara haƙƙin ɗan adam ɗin cewa babu alama harbi da bindiga ko kaɗan a tare da mamatan har ilawo shaidun sun faɗi cewa su da sojojin gwamnatin tarayya habasha ne suka sami gawakin inda suka kai su zuwa asibiti to kuna ta da dobe wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran tawagar majalisar koli ta tsaron ƙasa amurka ta soke ziyarar ta shirya kaiwa ƙasar sudan cikin gaggawa jaridar sudan tribune ta ɗauki labarin da yake cewa tawagar majalisar koli ta tsaron ƙasar amurkan wacce aka shirya cewa a yau alhamis ne za ta ziyarci khartoum ta soke ziyarar cikin gaggawa majiyar gwamnatin ƙasar ta sudan ta shida jarida cewa an shirya cewa idan tawagar ta isa za a buɗe tattaunawa da jami'an ƙasar ta sudan akan hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu jaridar ta ce ga dukkanin alamu dambarwar siyasar da amurka take ciki ne musabbabin ɗage ziyarar cikin gaggawa a ranar 23 ga watan oktoba ne da gwamnatin sudan ta amince da kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan da amurka ta kafa mata sharɗin cewa sai idan ta yi haka ne za a cire ta daga cikin jerin sunayen ƙasashen 'yan ta'adda a wurin amurka hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ɗauki alƙalan kwallon kafa uku daga iran saboda wasannin shekara ta 2021 mai zuwa shugaban hukumar kwallon kafa a yammacin iran abba sufi ya sanar da cewa fifa ɗin ta zaɓi paiman haidari da bijan haidari da 'yan uwan juna ne a cikin alkalan kwallon kafa da za su yi mata aiki a shekarar wasanni ta 2021 sai kuma mataimakiyar alkalin wasannin kwallon kafa wacce ita ce ta uku da aka dauka daga idan din wato bahara saifi dukkanin alkalan su uku ne suna da ƙwarewa da za su iya aikin alkalanci a wasannin duniya biyu daga cikin waɗanda aka zaba ɗin wato yalan haidari sun yi aiki tare da hukumar ta fifa tun a shekara ta 2016 to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gya zama domin a ji shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kyawa muleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da dan tarihi da ma wasu wurare na addini da sauran abubuwa ko wurare masu jan hankali na ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar yawon zuwa yawon buɗe ido ko shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan To madalla yanzu ka bar mu shiga cin kwarai shirin, ayo shirin namu zai kawo muku bayani ne game da irin ci gaban da Iran take samu ta fuskar yawan bude ido. Idan masu ware suna biye da mu, a wannan makon da muke bita ne aka sanya hannu kan yarjejeniya da su shafi yawan bude ido da al'adu tsakanin kasar Iran da kuma Jamus. Shugaban cibiyar kula da harkokin yawon bude ido da ilimi da al'adu na jami'o'i a kasar Iran Rahim Yakub Zade ya faɗi a wajen bikin sanya hannun tsakanin gashin biyu a birnin tehran cewa a shekarun da suka gabata takunkumin da aka gaba wa iran ya shafi ɓangarorin yawon shakatawa kudaden ƙasashen waje da kuma takardar shaidar izinin shiga ƙasa har ila yau ya ƙara cewa hakan ya rubanya matsin lamba sosai a ɓangarorin siyasa da kasuwanci na a ƙasar iran wanda hakan ya sa bangaren yawon bude ido ya fuskanci matsaloli masu yawa ya nemi ya kassara shi ya ci gaba da cewa iran tana bakin kokarinta na ganin ta magance wannan matsala mata ɗauki matakai masu yawa na ballo da wani tsari na haɗin gwiwa game da yawon bude ido tsakanin matasa da masu ruwa da tsaki kan harkar yawon bude ido a ƙasar a nasa bangaren mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci sana'o'i da ke tsakanin iran da jamus ya samu halartar wajen wannan bikin kuma ya bayyana cewa aiwatar da wannan tsari na yawon bude ido da al'adu tsakanin iran da jamus wani abu ne da ke da mahimmanci sosai wajen samar da dangantaka tsakanin jami'oyin kasashen biyu haka zalika wannan zai sanya ɗaliban jami'ar ƙasar iran su iya yin amfani da wannan damar ta yin tafiye-tafiyen yawon bude ido da na neman ilimi tsakaninsu da takwarorinsu na jami'oyin kasar jamus irin wannan musayar za ta yi tasiri sosai wajen ƙara bunƙasa harkar tattalin arziki a ƙasar iran to yanzu kuma bari mu karkata zuwa lardin sistan balochistan domin duba wasu daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali da suke da shi shi dai lardin sistan balochistan ba ga yanayin ɗabi'a mai kyau da yake da shi kuma saboda guraben tarihi da yake da shi yasa ya shahara sosai a wannan bangaren. fadar rastam tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan buɗe ido da jan hankali da ke wannan lardi na sistan balochistan fadar rastam mai cike da tarihi tana wani wuri ne mai nisan kilomita 70 da ainihin hanyar zabul zuwa zahidan kuma wannan yanki da ba shi da tamka tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya da salijukiya yankin da fadar rassam yake ya shahara da sunan yankin husdar a yankin akwai sauran guraben wani tsohon gari da aka gina shi da tubali da gine-gine masu yawa da gidajen ƙarƙashin ƙasa kuma da kofar shiga ginin da gidan mai gadi da kuma hasumomi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro da ke wannan wuri fadar Rastam tana ɗaya daga cikin sanannen guraben tarihi da suka rage tun a zamanin zuwan musulunci yankin na sistan baluchistan mutanen sistan baluchistan suna ba wa fadar rassan muhimmanci sosai kuma tarihin sa yana komawa ne zuwa ga shekaru 500 da suka gabata kuma suna kiransa da suna jarumi wannan kenan game da abin da ya shafi fadar rastam a yankin sistan baluchistan da mata masu saurare sun nishadantu kuma ya ƙayatar da su ko kada shafa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma sai fadar falakul aflak da ke nuna ƙololuwar kyawun gine-gine tarihinsa ke komawa zuwa ga zamanin sasaniyan ita dai fadar falakul aflak tana wani yanki ne da ke kusa da garin horam abad da ke cibiyar lardin laristan da ke yammacin ƙasar iran har ila yau yana da faɗin mita murabba'in uku kuma ginin sa yana da dangantaka da zamanin sasaniyan mai cike da tarihi a cikin fadar falakul aflak akwai manyan falo guda hudu sai farfajiya guda biyu sai kuma ɗakin taro guda biyu sai kuma wasu ɗakuna da kuma ƙofofi da ke kallon arewacin ginin na wannan fada ta falakul aflak fadar falakul aflak an sake yi mata kwaskwarima ne a zamanin kajar kuma an sanya sunan wannan fadar a cikin jerin ababen tarihi na kasar iran kuma yanzu an mayar da shi ya koma kuma an mayar da ita ta koma wajen adana kayan tarihi an kafa wuraren adana tarihi ilimi nazarin halittu ɗakin gwaje-gwaje da gidan shayi na gargajiya a fadar falakul aflak an yi amfani da kayayyakin aiki na musamman wajen sake gina wannan fadar bisa la'akari da cewa garin kwarama abad gari ne mai ruwa da iska mai daɗi da kuma ambaliyar ruwa ya sa aka gina fadar a saman dutse kuma yana da wani tsari na janye damshi to mai saurare idan baka sani ba fadar falakul aflak tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ke jan hankali na tarihi da yawan buɗe ido a lardin laristan amma wannan shekara saboda yaduwar cutar corona ko kuma covid-19 ya sa an takaita zuwan masu yawon bude ido wajen domin kare lafiyarsu to ma saurare ganin lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata sarar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za ku iya ci da bibiyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng madalla amin ibrahim kyawu din ya dawo tare da shirin sana kiɗa-kiɗan iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna irfan jahani ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. Emruz, بشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز روز جدیده شروع شد روزی که پر از امیده امروز تو فردا تو میسازه واسه فردا تلاش تو نیازه امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره امروز واسه تو شروع راهه یه وقت راهی نری که اشتباهه امروز دیگه نوبتت رسیده هر لحظه به your heart کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز to madalla farha jihani kenan aka saurara waƙar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng masu saurare mun zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shi na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da maraice idan Allah ya kai mu ni lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa Thank you.